يوم يتذكر الإنسان ما سعى ranar da za ta zo mutum zai tuna duk abin da ya gabatar na aiki alheri ne ko sharri